الأبحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فما الخنس أو زوال الخنس والنهر إذا أسعد والصبح إذا تنفس والنهر مراود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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بقي رمضان إجراء تدو دا تريد دا أربعين دا أوكو داي داي دا تقص دا وطن ودو شكرا تدو بي دا إشارين دا مناتكين تفسير صورة القصص ومدام تيغا بدا آية إشارين دا أوكو آية إشارين دا تقص إن شاء الله karatun mu na yau yana dauke da bayani akan auren annabi musa alaihi salam Allah madaukaki ya ce mana فحسب ما تطيب لنا فلما annabi musa alaihi salam ya taimaka ma wasu yara mata su biyu ya ba ma dabbobin su ruwa a lokacin da ya isa birnin madiyana bayan ya taimaka musu annabi musa ya nemi inuwa kafin nan ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mishi ana nan ba a arko gida goma sai ɗaya daga cikin waɗannan yara mata biyu ta zo ga annabi musa alaihi salam goma إحداهما shi على استحياء tana tafiya a kan kunya kunyarwa wato tamshi a tasfihiya ilin musa tana tafiya akan kunyar annabi musa alaihi salam wato ma'anar wannan kalma annaha mustahiyatun mustahiyatun fi mashiha domin Allah madaukaki ya ce tamshi alal ala istihiya alal istihiya amma anasa tana tafiya tafiyar kunya idan aka ce tafiya ta kunya ba tafiya ce ta marasa marasa kunya ba wato mace ce tana da kunya saboda aka tafiya da take ba karairaya babu rangwada babu nuna kanta ya waye tafiya ce irin ta wacce ba ta ma sanyinta saboda aka yi sa tana kunyar annabi musa wato wannan gurin wannan gurin wata shaida ce Allah yake ba mu ita wannan yarinya shaida ce da Allah yake ba mu yarinya nan tana da kunya idan Allah madaukaki ya ba da shaida shaida ta kirki ga wani to karka binciki halin wannan mutum masu halinsa ya kai makura Allah da kansa yake siffanta tafiyar ita wannan budurwa kaga wannan karantarwa ne ga wanda ke son yayi koyi da annabawan Allah ya kamata budurwa ta zama to tafiyarta akwai kunya tafiyarta akwai kunya amma ina da yawa a yau kwaikwayon fasika yake rayuwar fasikai ita ce ake kwaikwaya saboda ga da tafiyarsu da adansu da shigansu shine abin kwaikwaya Allah ta tare mu kuma wanda ya fassara wannan sayyiduna Umar bin Khattab da kansa sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda sayyidina umar yana cikin khulafa'ur rashidun sayyidina umar ya fassara in ka dubi tafsirai littafan tafsiri za ka gani sayyidina umar ya ce a lokacin da ta fito lokacin da ta zo wajen da annabi Musa yake lam takun salfa'an minan nisa'i ita wannan budurwa wato ba mara kunya bace inji sayyidina umar ba mara kunya bace karraja wallaja ba wacce ta saba fita da shiga ba ne domin in mace ta saba shiga da fita to kunya tana fita da gare ta sai larura ta sa suke barin gida mustatira bi kummi dir'iha sai nuna umar ya ce ta ɗauki hannun riganta sai ta rufe gefen fuskanta da shi wato ba ta ma son su haɗa ido da annabi musa alaihi salam ka duba yadda Allah yake siffanta mana mata na kware yadda halin su yake halayen su yake na kunya shin haka muke a yau da zama so mace tana tsananin jin kunyar namiji za ta daga za ta daga riganta tana rufe fuskanta wannan bayanin na Umar wa قال سيتي واضعة يدها na Umar مستترة سيدنا عمر سيد ما na Umar ya يدقى mayafin ya يدور في gefen kansa. saboda mutane su gane kuma ibn kasir ya inganta fassaran sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda wannan wato wani darasi ne ga duk wani magidanci darasi ne ga kowane musulmi mai son yayi koyi da annabawan Allah shin haka yaranka suke idan ba haka suke ba to shin ya za a yi yarka ta zama mai kunya ya za a yi kaga ya kamata mu sa wannan a tunaninmu Allah bai cin amanar bayi Allah madaukaki ya ba mu labarin duk mutanen kirki a cikin alkur'ani to amma shaidan sai kokarin raba mu da waɗannan misalai na kwarai saboda me saboda mu daina koyi da manyan mutane musamman waɗannan annabawa ulul azmi min ar-rusul Allah ya kare mu daga tarkon shaidan to Allah dai ya tabbatar da wata magana a cikin alkur'ani kuma duk abin da Allah ya faɗa akwai karantarwa duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani akwai karantarwa fa ku ihdahuma daya daga cikin yaran ta zo ga annabi Musa tamshi ala istihya tana tafiya akan kunyar annabi Musa wannan darasi ne gare mu Allah ka mu ya dauka a lokacin da ta zo kala sai ta ce inna abi ya da'uka babana yana kiranka li yajziyaka ajra ma sakaita lana saboda ya saka maka ladan shayar da dabbobi da kai domin mu sakaita lana ka shayar da dabbobi domin mu to zai ba ka ladar wannan aiki da kai kun ga magana sama akwai tarbiyya tafiyar ta akwai ladabi magana ta akwai ladabi da ta zo babu gaisuwa babana yana kiranka shi ne kawai sako ne ai abin da yake kiranka kuma ɗin ga dalili kaga ba zai bata babar wata gaba na yayi tambaya ba domin tambayar ita za ta bude kofar zance babana yana kiran ki to ina ne unguwanku babana yana kiran ka don ya saka maka ladar aikinsa saboda haka sai ta juya ta kama tafiya raja'ata ila ma sai abin da ya faru kamar yadda malaman tafsiri suke cewa wato a ranan sun koma gida sabanin lokacin da suka saba komawa wato sun koma da wuri fi sa'atin kana sala ji'ani fiha fa an kara kuma lokacin da umar ya ga sun dawo gida da wuri wani abin sai ya bashi tunanin wani abu ya faru sai ya tambaye su me ya faru yau kuka dawo gida da wuri akbara ta khabara suka bashi labari sai ya ce ma ɗaya daga cikin su ajjili alayya bi maza maza ki je ki kira min mutumin nan Ba a taso saboda ka sai ta zo da sauri alastihiya'in tana tafiya ta kunya Ba da abu da zo ta ce mahalai musa inna abi yad'uka li yajziyaka ajra masa kai lana saboda ta zo da wuri me yasa baban ya ce maza ki je ki kira shi domin kar ya bace domin samun irin shi yana da wahala a duniya eh, duk inda ka ga mutumin kirki karka ya dakura rabu da wuri ka yi ƙoƙari ka ci amfani to abin da ya faru kenan mutumin kirki ya zo gari da jin labarin ya ce maza kira shi in ji baba to wannan dai ya zo cikin bayanin malaman tafsiri babu wani hadisi marfu ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka tsarin maganar yana nuna haka din saboda ya taimaka musu sun tafi gida sai ga ɗaya ta zo tana kiran shi kaga ai babanta ne ya tura ka bakama kama makama ha saboda haka annabi Musa yana ji sai ya bi ta kama zakira wannan ya zo cikin littafin tafsiri da farko yana tafiya tana gaba daga baya ce mata yin shi khalfi ki dawo bayana wani asili ya tsari sai ki ringa kwatanta min hanya wani amshi a mamaki ni ina tafiya ta gaban ki fa inna la nanzuru ila adbarin nisa saboda mu mutane ne da ba ma kallon duwawun mata ji annabi musa alaihi salam kuma ya samu riwayan abdullahi bin abbas da wasu tabi'ai wanda suke cewa annaha mashar awwalan amama da farkon tafiya tana gaban annabi musa binda da ya faru fa alzaqatir rihu sawbaha bi jasadiha tana tafiya sai iska ya hada mayafin nata da jikinta kaga sai annabi Musa ya ga suranta ya ga suran jikinta wa wasafat da iska ya hada wato mayafinta da jikinta sai ya suranta ainihin jikin nata shine sai annabi Musa yake dakata imshi qalbi ki zo ki tafiya ta bayana kaga su waɗannan mutane ba sa ba mu shedan kafa a'a da sun ga kofa ta shedan sai su toshe annabi Musa yake sam imshi khalfi ki dawo tafiya ta bayana wani utiliya tariqa ki rika siffanta min hanya ki ringa kwatanta min saboda haka idan an za a yi dama ne sai ki ce a yi dama hagu in yi hagu ba fa'ala hatta aka ya har suka iso gida to dama da suka isa gida sai ta gaya babanta wani abu da ta ji a nan musa ya faɗa annabi Musa ya ce inna la nanzuru ila adbarin nisa ba ma kallon duguran mata maza ki dawo baya ki dawo baya sai ni in je gaba kina bi sai da ta gaya wa babanta wannan ya rota ta fassara Abdullahi bin Abbas falamma ja'ahu Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya je ga wannan ma'aikin nasu wa qassa alaihi al annabi Musa ya karanta masa labari al shine al dalilin saka ma wannan sura kenan suna suratul qasas saboda labarin annabi Musa alaihi salam labari ne mai cike da albarka Allah ka ba mu albarkan da yake cikin labari to kaffa alaihi annabi Musa ya karanta mar labari kala sai ce la ka tafkar ka jito najauta min alqawmi zalimin ka tsira daga mutane azalimai in ji wannan dattijo bayan annabi Musa ya karanta masa labari har zuwa dalilin da ya ya kaura ya zo madiyana sai da tije yace karka ji tsoro dan ko ka riga ka me dalili saboda shi fir'auna la sultana lahu bi tilkal ard ba shi da iko a wannan kasan wato kaga ya nuna fir'auna yana da iyaka ikonsa ba shi ikonsa bai kawo ga madiyana ba to wannan aya tana bukatar abin lura guda uku muhimmai na farko wannan aya tana karantar da mu abinda bahaushe ke cewa alhairi dan gobe alhairi dan gobe me ma'anarta wato inda duk danko ya faɗi sai ya ɗauko wani abu wato idan mutum ya zama mutumin kirki ne to zai rika ganin alkhairi a rayuwarsa wannan shine fassaran faman ya amal miskala zarratin khairan yarahu karka ɗauka sai a lahira duk wanda yayi yi alkhairi komi ƙanƙanta sai ya ga sakayyarsa daga duniya wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata gwargwadon kwayan zarra na sharri to sai ya ga sakayyarsa daga duniya saboda haka yasa mutum ya zamanto mai alkhairi a da'iman a rayuwarsa ba za ka shiga hali na kakani kai ba akwai wani hadisi wanda malamai sun rubuta littafi a kan shi saboda ma'anarsa tana da faɗi ma'anarsa tana da faɗi sahabban manzon Allah mutum goma sha biyu suka rawaito shi sahabbai mutum goma sha biyu akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu umama al-bahili akwai ali bin abi talib akwai abdullahi bin abbas akwai jundub bin abdullahi al-bajali akwai muawiya bin haidat al-qushairi akwai anas bin malik abdullahi bin ja'far sa'd bin abi waqas akwai rafi'u bin masifin al-juhani akwai abu huraira sannan akwai matar manzon Allah ummu salama Allah ya kara musu yarda manzon Allah ya ce sana'i'ul ma'arufi taqi masari as-su'i halin kirki yana hada mummuna yana hana mummunan faduwa wato idan kana da halin kirki ba za ka faduwa in kana da halin kirki ba za ka faduwa ko da za ka je faduwan tangantangar sai wani ya zo tare ka Ba zai da mutumin kirki ya faɗi ba wannan karin magana ce ta manzon Allah sana'i'ul ma'arufi tafi masari asu halayen kirki suna hana mummunan faduwa idan ka ga mutum ya lalace mutumin banza ne mutumin kirki mutane ba sa kyale shi ya halaka da ka shiga wahala sai ka ga mutane an zo an baka dauki to babban taimakon da zaka samu ma daga Allah ne hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na 3795 yana sahihu targhib hadisi na tara wannan shine abin da Annabi Musa yake karantar da mu domin ai labarin darasi ne gare mu labarin Annabi Musa alaihi salam abin da ya faru ga Annabi Musa yana karantar da mu duk mutumin kirki ba zai wahala ba to karka dauka annabi Musa ne la fa jami'ul anbiya'i ahlul ma'ruf duk annabawan Allah mutanen kirki ne duk annabawa wannan halin su ne karka dauka annabi Musa ne kadai annabi Musa alaihi salam wahidun minhum yana daga cikin annabawa fihi ma fil anbiya'i min hadhihi sifatir rafi'a ka dubi annabi Ibrahim shine baban kakan annabawa alaihi salatu wa salam annabi ibrahim akwai hadisi da yazo a cikin shu'abul iman na imam al-baihaqi hadisin abdullah ibn amr eh, shine hadisi na 9171 ina shu'abul iman wato wata rana mala'ika jibrilu da ya zo wajen manzon Allah domin kamar yadda kake da son ka yi tambaya kan abin da baka sani ba shi ma annabi yana da wannan tunda annabi ba komai ya sani ba ilimin da annabi ya sani wanda Allah ya sanar da shi kuma mala'ika jibrilu yana gaba da shi mala'ika jibrilu yana gaba da manzon Allah saboda shi yake kawo masa sako shi sa Allah ya ce allamahu shadidul quwa waye karantar da manzon Allah mala'ika jibrilu mai tsananin karfi don haka shi ma annabi yakan samu tambayoyi akwai abin da annabi bai gane ba ranan mala'ika Jibril da ya zo sai ya tambaye shi ya jibrilu limatta da Allahu ibrahim kalila ni kam na ji allah ya ce a cikin alkur'ani ya rike annabi ibrahim a matsayin maji daɗinsa annabi ibrahim masoyin allah duk annabawa babu wanda allah ya faɗi wannan a gare shi in banda annabi ibrahim ina so ka gaya min wai me yayi ma Allah wani aiki yayi ma Allah Allah ya rike shi maji daɗi ya aka yi haka sai mala'ika jibril ya ce an tabbata da yawa ai li it'amihi ta'ama ya muhammadu saboda annabi ibrahim yana ciyar da talakawa abinci shi kenan sai Allah ya ce kai ne masoyina annabi ibrahim a yanda hadisi ya nuna ba za a taba dafa abinci ya ci shi kadai ba babu tafiya yake mararaba idan an samu matafiya daga gabas yamma kudu arewa da Allah ku zo to kaga wannan sai mutumin da ya dogara ga Allah annabi Ibrahim yana da wannan saboda ciyar da abinci sai Allah ya rike shi khalilullah to kaga kenan duka annabawan Allah mutane kirki ne idan ka dubi suratu maryam aya ta 31 shi annabi Isa a lokacin da banu isra'ila mahaifiyarsa da ta zo da shi yana jinjin suna son ta musu bayani a afirka haifi yaro ba ta da miji ne annabi isa da kansa yake musu bayani a ƙarshe ya ce musu waje alani mubarakan yana jinjiri ba ya ce kun ganni allah ya sa ni mai albarka ne ni mai albarka ne aina ma kuntu duk inda nake duk inda nake ni mai albarka ne ashe kaga annabi isa yana gaya mana ba wai annabi isa mutumin kirki ne ga yan uwansa kawai ba annabi isa duk inda ake bukatar taimako zai ba da taimako duk inda ake bukatar taimako duk inda ake neman agaji zai bayar shi sa ya ce waje alani mubarakan aina ma kuntu kuma ba shi kadai bane duka manzannin Allah duk annabawa haka su Allah ya sa annabawa masu albarka ne a duk inda suke shi yasa nan Isa alaihi salam da ya tafi Madiyana ya ga mata ba a taimaka musu ba maza ya ba su agaji saboda halittarsa ce annabi Isa ya ce wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya to musulmi nawa ne yake da wannan hali a yau mu ma da muka yi riko da karantarwar manzon Allah mu ma da muke rike da hadisan annabi Muhammad mutum nawa ne yake wannan za ka ga musulmi ne a yau babu wanda ya sani sai na nashi saboda haka in taimako ne zai ba ɗansa zai ba ma kanin shi ko aiki ne babban ma'aikaci zai ba ma kaninsa ba ma ɗansa ya ba ɗan uwansa amma makwabcinsa ya ce turo kuɗi sai an biya musulmi ne yanzu wannan ya yi koyi da annabawa ba ya koyi da annabawa to kuma ba duka aka lalace ba babu shakka akwai mutanen kirki kuma ba za a rasa su ba har tashin kiyama waɗanda suke riko da tafarkin annabawan Allah ya kamata mu rike hadisin Abdullah bin Umar wani mutum ya zo ya samu manzon Allah wannan hadisi ingantacce yana silsilatu sahiha hadisin 906 yana sahihu jami'u sagir hadisin 176 wani mutum musamman ya zo ga manzon Allah anna rajulan ja'a ila rasulillah fa qala ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah duk duniya waɗanne mutane ne Allah ya fi so wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah daga cikin ayyuka wani aiki ne Allah madaukaki ya fi so wani mutum ne Allah ya fi so kuma wani aiki ne Allah ya fi so sai manzon Allah ya ce ahabbu nasi ila Allah an ta'uhum lin nasi wanda Allah ya fi so shine wanda ya fi kowa taimako a garin kaga ya kamata ya zama muna gasa ne ma eh, a garin nan wa ya fi taimakon bayan Allah to wallahi in kai ne to kai ne Allah ya fi so a garin nan wannan ita ce amsar manzon Allah an faqukum linnas manzon Allah ya ce yakshifu an kurba musulmi ya zo ka yaya damuwarsa aw yaqdi an hudainan ko kuma ana bin musulmi bashi ka taimaka ka biya mishi aw yasrudu anhu ju'an ko musulmi yana cikin jin ka dafa abinci ka bashi sai manzon Allah kaga ya bada misalai dan duk waɗannan hanyoyi ne taimakon musulmi sai manzon Allah ya bamu wata ishara da za ta nuna mana taimakon musulmi irin ladan da yake da shi a wajen Allah sai annabi ya ce wala in amshi ma'a afilli fi hajati da dai a ce wani mutum zai taho ya ce don Allah ina hanyar unguwa kaza manzon Allah ya ce sai in tashi da kaina in raka shi in nuna masa wannan hanyar manzon Allah ya ce a habbu ilayya na fi son wannan tafiyar guda ɗaya min an a'takifa fi hadal masjidi shaharan ya fi min a ce na yi itikafi a masallacin madina tsawon wata ɗaya ladar musulmi da ya taho yana tambaya don Allah ina hanyar unguwa ka ka ce barin kai ka ka je kawai ka nuna mar mazan Allah ya ce ladanka ya fi mutumin da ya tara kuɗi ya biya jirgi ya tafi madina ya yi itikafi a masallacin mazan Allah tsawon wata guda ladanka ya fi nashi in ji annabi muhammad kama hanyar taimakon mutum musulmai sai zama mun watsa da ita wannan hanya babu ba ma ka taimaki musulmi ba ina ma za ka samu ka buge shi ka samu kuɗi yanzu wannan ita ce rayuwar musulmai Allah ka gyara zukatanmu wannan shi ne abu na farko da labarin annabi Musa yake karantar da mu abu na biyu wanda ya kamata mu yi tunani annabi Musa alaihi salam ya taho Madiyana ya ga wasu mata biyu ya taimaka musu babu shakka ya taimaka musu na domin Allah bai taimaka musu don a biya shi ba to amma ga kalmar da ita wannan yarinya ta zo tana faɗa da ta zo ta samu annabi Musa inna abi yad'uka babana yana kiranka li yajziyaka ajra ma taqaita lana dan zai ka ladar shayar da dabbobi da kai domin mu to kaga annabi Musa tunda ba dan abiya shi yayi ba me ya kamata yayi a tunanin mu tunda annabi Musa ya bi mu ilimi ko amma a tunanin mu me ya kamata annabi Musa yayi kaga idan ta zo ya ce ai ni ban yi domin ku ba na yi don Allah ne ta ki bani kuɗi amma annabi Musa bai yi haka ba ya akai annabi Musa ya shayar da raƙuma ne domin Allah babu shakka annabi Musa bai yi dan a biya shi ba amma ga shi ita wannan ta zo tana cewa babana yana ka saboda ya saka maka ladar tsawaniyar da kai na shayar da raƙuma saboda mu dabbobi saboda mu annabi musa sai ya bi ka shine malamai suke cewa wato su annabawan Allah suna karantarwa a kowace gaba ta rayuwarsu zahabata aqidu khuluqi shukri saboda ya karfafa ma sunna ta godiya shi yasa annabi Musa ya bita akwai sunna ta godiya wato wannan ko da yake ita yarinya ta kira shi da cewa Allah eh, babanta zai biya ajra ladar wahalar annabi Musa amma asali a fikihu ba wahalar ba lada bane wannan ake kira al-mukafa'a al-mukafa'a wato shine kamar tukuici al-mukafa'a shine a maka alkhairi ba ladan abin da kai bane wannan ya samu hadisai da yawa da aka da aka rubuto daga Abdullah bin Umar da farko akwai hadisin Abdullah bin Umar da ya zo daga manzon Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aka ilaykum ma'rufan fakafiquhu manzo Allah da kansa ya faɗa mana yace idan mutum ya muku halin kirki kurama manzo Allah yace idan mutum ya muku halin kirki fakafiquhu kusata mar kusata mishi kaga ba biyan sa bane cewar fakafiquhu wannan shi yasa ake kiran sa almukafa'a alal misali wata rana sai ka taimaka min da ka taimaka min mai yiwa ka gana a hanya ina tafiya sai ka tsaya ka dauke ni a mota ka kawo ni gida ka sauke ni baka karbi kuɗi na ba kai taimako ne to abinda manzo Allah ke karantar da mu ya kamata wannan taimako da kamun in rubuta a zuciya ta kar in manta in yi ta kokari sai na rama wannan abin da kai mai sai na rama idan muna yin haka ya gwada dukkan mutanen kirki ne sannan zuciya ba za ta sakankance kai kullum sai dai a maka ba za ka yi ba sai dai a maka kai ba za ka yi ba to annabi ya karantar da mu wannan umarni ne a hadisin abdullahi bin umar man ata ilaikum ma'rufan fakasiku duk wanda ya muku halin kirki ku rama mishi in ji manzon Allah fa in lam tajidu idan ba ku da yadda za ku yi kurama sai manzon Allah ya ce fad'u lahu sai ku yi ta mishi addu'a addu'ar ma ba ɗaya ba idan mutum ya maka halin kirki ba ka da yadda za ka rama to fa za ka yi ta mishi addu'a ne hatta ya alama an qad fa'atumu har sai wannan mutumin ya san yanzu kun saka mishi kaga kenan addu'ar ba ɗaya ba kuma ba a goye ba shi yasa ita wannan addu'a za ka yi ta ne a fili wannan ya taho ta umarnin manzon Allah wane Allah ya kama da alheri wallahi ka ce mu kai ranar ba ni da kuɗin mota kai Allah ya biya ka Allah ya biya ka Allah ya biya ka kana addu'ar yana ji ai ta addu'a ya kamata a yi ta aboye amma wannan addu'ar a bayyane manzo Allah ya ce ai shi yasa annabi ya ce hatta ya alama an qad kafatumu har sai mutumin ya san kun saka mishi amma ka dauki mutum ka zo ka ajiya da ko kallon kamar bai ba gobe ba za ka taimaka mishi ba hadisin nan yana da silsila sahiha hadisin 254 sannan akwai riwaya kuma da tazo manzon Allah yake man da akum fa ajibuhu da farko annabi yake in an kira ku ku amsa sannan ma kun kaga annabi Musa ya shigo annabi Musa alaihi salam da aka ce za a biya shi ba biya bane ga hadisin manzon Allah man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu mukafa'ati na biyu manzon Allah ya ce man da akum fa ajibuhu in an kira ku ku amsa wa man a ilaykum ma'rufan fakafi'u wanda ya muku wani alkhairi ku saka mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ku samu abin da za ku saka mishi da shi ba fad'u lahu sai ku yi ta mishi addu'a a wannan riwaya sai manzon Allah ya ce hatta tarau kaga a wancan riwaya ta farko hatta ya alama amma a wannan riwaya ta biyu annabi ya ce hatta tarau annakum a riwaya ta farko manzon Allah ya ce za ka yi ta wa mutum addu'a har sai ya san ka saka mishi a riwaya ta biyu fa za ka yi ta yi wa mutum addu'a har sai kai ka ji da a zuciyarka ka saka wa mutum kai da kake masa addu'ar sai ka ji cewar addu'ar ka dinnan gaskiya yanzu ta isa to sai riwaya ta uku na hadisin har yanzu hadisin Abdullahi bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aka ilaykum ma'rufan wanda ya muku wani halin kirki fa kafi'uhu sai ku saka mishi bai in lam tajidu idan ba ku samu yadda za ku saka mishi ba fad'u lahu sai ku yi ta masa addu'a hatta ta'lamu an qad kafa'tumu har sai kun san cewa wato kun saka mishi sai kun sani a wancan riwaya hatta tarau har sai kun gani waɗannan hadisai duk sun inganta daga manzon Allah za gani a sahihu sunan abi dawud hadisi na 2108 sahihu sunan nasa'i <clears throat> hadisi na 2567 ga sahihu sunan eh, abi dawud hadisi na 5109 eh, yana sahihu tarjib hadisi na 967 babu shakka waɗannan hadisai suna tabbatar mana abinda annabi Musa yayi yana kan tafarkin manzannin Allah ya dace da abin da annabi muhammad ya mana umarni sannan akwai hadisin jabir shi ma jabir bin abdullahi al-ansari ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, manzon Allah ya ce man ubiya aqan wanda aka mar wata kyauta fa wajada sai ya samu hali falyajdi bihi to ya kamata ya rama wancan kyauta da aka yi mishi wannan duk ya tabbata umarni ne na manzon Allah amma akasari a yanzu ana mana kyaututtuka karba kawai muke ba ma lissafi ya kamata duk mutumin da ya maka alkhairi kar ka manta shi kuma kai ta kokari kana addu'a Allah ya baka damar yadda zaka saka mishi saboda haka yasa idan muka yi aiki da wannan hadisi zaka ga cewar alkhairi da kake kana ci ribarsa daga duniya har zuwa lahira manzon Allah ya ce wa man lam yajid falyusni idan ba ka da halin da za ka rama alherin da aka yi maka to aƙalla ka yi yabo da harshe fa inna man asna faqad shakara manzo Allah ya ce wanda ya yaba da harshensa to ya yi godiya idan ka yaba ka goge. wa man ka tama idan mutum ya goye ya gonfa, an maka alkhairi godiyar ma ta gagare ka sai manzo Allah ya ce faqad kafara wannan yayi butulci saboda ka karamin kafirci shi ma hadisin jabir ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 968 ashe akalla idan mutum ya maka alkhairi akwai bukatar kai mar godiya ka yaba mishi wannan ya sa shi wannan dattijin ya turo ɗaya daga cikinsu ta zo ta kira annabi musa annabi musa annabin allah ne ya san cewa shi alkhairi yana da wasu dokoki a tare da shi idan ka yi alkhairi to akwai buƙatar a maka godiya akwai buƙatar a yi yabo sannan kuma gashi an kira ka akwai buƙatar ka amsa to kaga kenan amsa kiran annabi Musa alaihi salam ya dace da bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ko da annabi Musa ya tafi an bashi wani abu ana cewa laisa min babil ujra ba lada bane yana babi na al-mukafa'a malaman fikihu duk sun yi magana akan wannan in kana duba littafin fikihu zaka gani al-mukarama al-i'ana al-mukafa'a misalin fashi ne liman ne za a ɗauke shi limanci yake sai mun yi tsada ne ni kaza za a biya ni to wannan limanin bai kamata a bi shi a sallah ba wannan magana ta al-imam ahmad bin hanbal ta zo cikin al-mughni mujallal na shafi na goma yana daga cikin tambayoyi da aka yi ma al-imam ahmad wanda al abu dawud ya rawaito masailu abi dawud ta yace su ila an imami al-imam ahmad bin hanbal aka mar tambaya usalli bikum ramadana bi kaza wa kaza dirhaman limami ne aka yi tsada da shi saboda tarawihi zan muku sallah amma ah, za ku biya ni kaza shine sai al-imam ahmad bin hanbal da aka mar tambaya sai da ya fara addu'a ya ce as'alullah al-afiya al-imam ahmad sai da ya addu'a ya ce ina roƙon Allah afwa Allah ya kare mu daga irin wannan limami sai manzo sai shi al-imam ahmad yake man yusalli khalfa hadha to ni abin da ke ban mamaki wa zai bi wannan a sallah wanda zai ce ayi tsada da shi akan sallan tarawihi to wai zai je bi shi sallah shine sai al-imam ahmad ya ce la tusallu khalfa man la yu'addi zakata duk mutumin da yake da hali baya da zakka kar ku bi shi a sallah al-imam Ahmad yace wala tusalli khalfa man yusharitu kar ku yadda ku bi mutum a sallah idan yayi sharadin kudin da za a biya shi to amma sai al-imam Ahmad yace wala ba'asa an yadfahu ilayhi min ghairi shartin wane mun dauke ka kalimanci sallan tarawihi sai ce to alhamdulillah ba aiki niki ba amma da ya taho su mutanen sai suka tara wani abu suka bashi halan ne ya karba duk wani aiki na addini idan mutum ya gabatar da shi ba daidai ba da mutum ya sharaɗe a kai amma idan an bashi wani abu halal ne ya karba wanda ya zo cikin fasul kadir mujalla na farko shafi na 247 kamar yadda zo cikin al-mughni inna man lam yusharikum ala shay'in lakin arafu hajatahu fa jama'u lahu fi kulli waqtin shay'an kana hasanan liman ne malami ne yake karantarwa wani wanda ke gudanar da al'amura na addini kamar ladanci ba daidai ba ne zama an yi shara'i da shi za a rika biyan sakaza wannan ya saba ma sunnar manzon Allah amma kuma babu laifi ya zama su 'yan kwamiti su tsara abin da za su rika bashi ba tare da shi din ne ya ce a bashin ba 'yan kwamiti su haɗu su tsara yadda za su rika ba ma wannan limani ko mai karantarwa wannan ba laifi ba ne to kuɗin da aka bashi wannan ita ce ake kira almukafa a ba ladan aikinsa ba ne yana daidai da irin abin da annabi musa alaihi salam ya aikata to annabi musa alaihi salam kamar yadda muka ji a wannan aya ita wannan yarinya ta zo ta kira shi cewa babanta ya aiko ta shin wannan baban nata waye wannan in ka dubi littafan tafsiri za ka ga sabani da aka samu game da shi wannan dattijo tsohon madiyana mahaifin waɗannan yara mata waɗanda annabi musa alaihi salam ya taimaka musu akwai babu shakka labarin da za ka gani an ruwaito daga manyan malaman tafsiri waɗanda suke ganin cewa annabi shu'aibu ne alaihi salam wa hadha huwa al-mashhur da galibin tafsiri in ka bude zaka ga an ce ai annabi shu'aibu ne annabi shu'aibu ne ƴaƴansa waɗannan mata biyun waɗanda annabi Musa alaihi salam ya taimaka musu kuma hakika manyan malamai suna da wannan fahimta ne manyan malamai tunda an samu fahimtar sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina daga cikin su akwai al-Imam Malik bin Anas al'imamu malik shi ma yana da wannan fahimta cewa mahaifin yaran nan annabi shu'aibu ne alaihi salat amma malamai sun yi martani game da wannan fahimta kwarai don su tabbatar da abin da ya inganta daga cikin waɗanda suka yi bincike mai tsanani suka yi bayanai filla-filla game da wannan dattijon babu kamar ibn taimiyya ibn taimiyya ya yi magana game da wannan tsoho tsohon madiyana mahaifin waɗannan yara mata biyu ya yi magana game da su a littafan shi da yawa akwai jami'ur rasa'il in ka dubi mujallar na farko shafi na 61 akwai littafinsa da ya rubuta a kan kiristoci aljawabu sahih liman baddala dinan masih aljawabu sahih na ibnu taymiya a littafin ya yi magana game da surikin annabi musa alaihi salam wannan wato mahaifin yaran nan mata biyu shin annabi shu'aibu ne ya yi magana a mujallar na biyu shafi na 249 yana cewa fa hadhihi kutubu tafsir allati turwi bil turwi bil asanid al ma'rufa an annabi wa tabi'in idan ka dubi littafan tafsiri domin littafan tafsiri iri iri ne akwai littafan tafsiri waɗanda suke kawo hadisai na manzon Allah kamar tafsirin ibnu kasir kamar tafsir al-imam al-qurtubi yakan yi haka kamar tafsir al-imam tabari lam yadhkur fiha an ahadin lam yuzkar fiha an ahadin annahu shu'aibun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam babu wani hadisi da aka samu wanda ya tabbatar da cewa mahaifin yaran nan shine annabi shu'aibu alaihi salam walakin naqalu bil asanid sabita amma an samu hadisai waɗanda suke tabbatar da al-hasan basari yana cikin tabi'ai yana daga cikin malamai da ke cewa innahu shu'aibun wa laysa bi shu'aibin walakinnahu sayyidul ma yawma idin ba annabi shu'aibu alaihi salam bane yace lam yunqal wala sahaba wala amman yuhtajju bi qawlihi min ulama'il muslimin babu hadisi da aka samu daga annabi Muhammad ai annabi ne ya kawo mana alqur'ani idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani babu wanda ya san fassarar alqur'ani kamar manzon Allah annabi da ya karanta da alqur'ani din nan bai fassara cewa mahaifin yaran nan shine annabi shu'aibu alaihi salam ba babu hujja na hadisi daga manzon Allah kuma babu hujja na hadisi daga wani sahabin annabi muhammad wala amman yuhtajju bi qawlihi min ulama'il muslimin babu wata hujja daga wani malami daga cikin malaman sunna wanda yake da wannan fahimta ya ba da hujja kuma hujjar ingantacciya babu saboda haka ya ce ba ma malamai musulmai ba ya ce idan ka ce mahaifin yaran nan shine annabi shu'aibu alaihi salam to magana ka ta saba ma fahimtar da aka samu ta malaman tafsiri ingantacciyar fahimta sannan ta saba wa ahadul kitabi su kansu saboda haka yasa yake wannan magana a littafin aljawabu sahih domin aljawabu sahih littafi ne da aka rubuta saboda martani ga kiristoci a littafin da yake magana yake ai labarin annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani ya zo a cikin at saboda haka zaka gani a cikin bible yanzu haka da zaka bude littafin ahlul kitabi zaka ga labarin nan da muke karantawa da hijiran annabi Musa annabi Musa ya yi hijira kuma yana cikin at din babu shakka sun ri bayanin sa shine ibn taymiya yace su kansu ahlul kitabi فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي sun tabbatar annabi Musa bai haɗu da annabi Shu'aibu alaihi salam shine yake cewa ai bare ma su kansu kiristoci da yahudawa ba su da annabi Shu'aibu ba su da bayanin tarihin annabi Shu'aibu a wurin su ah, fa inna ma fi tawrati allati inda al-yahudi wal injil alladhi inda an-nasara abinda yazo cikin littafin su abinda ya zo a tarihin annabi musa don a littafin su akwai bayanin hijiran annabi musa daga misra zuwa abin abinda ya taho sunan mahaifin yaran shine yafuruna yafuruna da yake kalma ce ba ta larabci ba a eh, wata riwaya da suka ce yasara wanda ya zo a kowadun akwai kalmomi da aka samu daban-daban lam yurajjih minha shay'an kamar da ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari babu shakka an samu wannan suna a littafin bible sunan mahaifin yaran ya ko ya amma dai ta gefen alkur'ani babu inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira sunan ɗaya daga cikin su ko mahaifin shi dai Allah madaukaki ya ce annabi Musa ya haɗu da wasu yara ya taimaka musu ya ba ma dabbobin su ruwa baban yaran ya aika a kira annabi Musa babu inda Allah ya kira sunan ɗaya daga cikin su amma idan ka dubi littafin bible akwai shine ibn taymiya sai ce wa kana shu'aibun arabiyan annabi shu'aibu balarabe annabi shu'aibu alayhi salam madiyana birni ne na larabawa kuma a yanzu haka ma tana karkashin saudiya ne tana karkashin gwamnatin ah, jihar tabuka har yanzu wannan birnin na nan illa ya canza suna to kasa ce ta larabawa ibn taymiya ya ce annabi shu'aibu ba larabe ne wa musa ibraniyan shi kuma annabi musa ba balarabe bane annabi musa alaihi salam kabila sa ita ce ibraniya wa qad zakara ghayru wahidin min al-ulama babu ba malamai daya ba malamai masu dimbin yawa inji ibnu taymiya sun yi bayani cewa anna shu'aiban kana arabiyan masanan tafsiri masanan tarihi sun tabbatar da cewa annabi shu'aibu balarabe ne har ma aka samu hadisin abu zar al-gifari marfu'an ila annabi wanda yake cewa inna shu'aiban kana arabiyyan annabi shu'aibu balarabe ne wa kadhalika hudu wa salih annabi hudu balarabe ne annabi salih balarabe ne an samu wannan hadisi annabi shu'aibu annabi hudu annabi salih amma annabi musa fa kana ibraniyan falam yakun ya'rifu lisanahu saboda haka wancan tsohon bai san harshensa ba wa zahirul qur'an yadullu anna mukhatabata musa lil mar'atayn wa abihima wa abihima bi ghairi turjama abinda ya taho shine maganar da annabi musa yayi da waɗannan yaran babu tafinta in ka dubi yadda labarin ya zo a cikin alkur'ani annabi Musa yana zuwa gari ya ga yara mata sun tsare dabbobinsu ba a shayar da su ruwa annabi Musa sai ya zo ya tambaye su ai ba a ce mana annabi Musa ya nemo tafinta wanda zai fassara maganarsa ga waɗannan matan su kuma su fassara musu nashi gare su nasu gare shi ba annabi Musa kai tsaye ya ce ma hukuma menene labarin ku suka ba da amsa ba za mu shayar da dabbobin mu ruwa ba har sai makiyaya sun bar guri ashe kaga annabi Musa yi magana da su gaba da gaba a harshen da kowa yana ji ashe kenan ba annabi Shu'aibu ne domin annabi Shu'aibu balarabe ne annabi Musa ba balarabe bane inda a ce annabi Shu'aibu ne to da an samu tafinta kaga an samu matsala ta farko wanda take nuna maka wannan mutumin ba shine annabi Shu'aibu ba inna ma shubha <clears throat> man zanna zalika annahu wajada fil qur'ani qissata shu'aib ibn taymiya ya to amma shubuhar da aka samu zaka ce me yasa mutane suke cewa wannan mutumin mahaifin yaran shine annabi shu'aibu sai ibn taymiya ya ce ce shubuhar ita ce alqur'ani ya karantar da mu labarin annabi shu'aibu kuma tabbas alqur'ani ya gaya mana irsaluhu ila ahli madyan Allah ya aiki annabi shu'aibu zuwa ga mutanen madyana to sannan alqur'ani kuma ya sake kawo labarin annabi Musa annabi Musa ya yi hijira ya bar Masar ila Madiyana ya tafi Madiyana kaji inda shi ta so dama Allah ya taba aiko annabi sunansa Shu'aibu ya aika wa mutanen Madiyana to yanzu annabi Musa ya yi hijira ya zo Madiyana ya haɗu da wasu mata kaji inda shi ta zo sai aka ce ai annabi Shu'aibun nan shine mahaifin yaran fa dhanna annahu huwa wal qur'anu yadullu anna allaha ahlaka qauma shu'aib bi abinda alqur'ani ya karantar da mu tunda alqur'ani ya ce mana annabi shu'aib babu shakka annabin Allah ne Allah ya aika shi ga mutanen madiyan me ya faru ai alqur'ani ya ce Allah ya halaka mutanen madiyana Allah ya halaka su to tunda Allah ya halaka su فهين إذن لم يبق في مدين من قوم شعيب أحد إن أكتش أن هلك متانا مدين تو أي سورة النبي شعيب يداوي زونا أقرنكما بايا أن هلك وننقري آه وننبأ دبي أرمن زنن الله ولي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya taɓa saukar da azaba ma waje to inda hali ko sallah karka yi a wurin ko tafiya ce ta kama ka in ka zo wannan gurin kai sauri ka wuce wannan gurin ba wurin zama ba ne saboda fushin Allah ya sauka a wannan guri duk wanda ya zauna a gurin ko zai gamu da fushin Allah to kaga kenan idan annabi shu'aibu Allah ya tura shi ga mutanen madiyan mutanen madiyan sun karyata kuma Allah ya hallaka su da wata azaba da aka ce azilla wata azaba ce ta inuwa wanda Allah ya babbake mutanen garin kamar yadda ake babbakan fari nas'alullahi salamata ta afiya idan Allah ya hallaka mutanen gari to magana ta kare wannan garin zama a wurin haramun ne saboda haka asali annabawa duk wani annabin da ka ji labari Allah ya hallaka al'ummarsa to shi wannan annabin bai zauna a garin ba ina ya tafi idza halakat umamuhum zahabu ila makka duk wani annabin da ka ji labari Allah ya halaka jama'arsa to daga wannan garin tashi yake ya zo makka a makka zai zauna har Allah ya karɓi ransa saboda ka in ka koma tarihi za ka samu annabawan nan da Allah maɗaukaki ya halaka mutanensu babu shakka a makka ne suka rasu wannan labari ya zo cikin bayanin ibn taymiya kama zukira anna qabra shu'aibin bi makka wa qabra hudin bi makka annabi hudu Allah ya halaka mutanen shi sai ya yi hijira ya zo makka ya zo makka a nan ya mutu Allah ya karbi ransa a nan aka binne shi annabi shu'aibu bayan Allah ya halaka mutanensa a madiyan sai ya yi ƙaura ya dawo makka a nan ya rasu Allah ya karbi ransa a nan aka binne shi so duk annabin da ka ji an halaka jama'arsa to annabin nan ya bar wannan gurin kenan sai dai ya zo makka ya zo mujawara da ka'aba a nan Allah zai karɓi ransa a nan za a binne shi babu shakka wannan gaskiya ne to saboda haka yake cewa idan ka ce annabi shu'aibu ne yaya za ka haɗa labaran nan alƙur'ani ya tabbatar mana annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya halaka mutanen shi idan Allah ya halaka mutanen garin Madiyana ya za a yi annabi shu'aibu ya koma ya zauna ba zan yi ba babu misalin hakan a cikin alƙur'ani wannan kuma ya zo cikin ya zo cikin bayaninsa har yanzu wanda ya yi a majmu'u fatawa yana mujalla na 20 shafi na 429 yace wa huna uridu bihi sahibu madyan alladhi tazawwaja Musa ibnatahu wa laysa huwa shu'aiban karka yadda da cewar mahaifin waɗannan yara shine annabi shu'aib kama yadhunnu ba'd al-ghalibin bal ulama al-muslimin min ahli salafi wa ahli kitabi ya'rifuna annahu Laisa shu'ayban duk masana na ahli sunna magabata sun san cewa ba annabi shu'ayb bane haka kuma masana na tarihin annabi Musa hatta ta gefen Yahudawa da gefen Nasara su ma sun tabbatar ba annabi Shu'aibu bane wan akwai bayanin eh, Sheikh Abdurrahman Sa'di eh, mai tafsirinsa. taifirul karim rahman shi ma yayi magana game da mahaifin waɗannan yara yake wa hadar rajul abul mar'atain shi baban waɗannan yara mata biyu sahibu madiyana to wannan shine sunan da yafi dacewa da shi ma'abucin zaman madiyana ko ka kira shi tsohon madiyana babu laifi amma kar ka kira shi annabi shu'aibu kar mu manta cewa yin ƙarya ga annabi cikin annabawan Allah duka haramu ne eh, abinda malamai suke cewa kamar yadda annabi ya ce duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya shirya mazauninsu a wuta to kar ka ɗauka annabi Muhammad ne kadai, idan da za ka yi ma annabi Musa ƙarya da gangan to wannan sakamakon yana hawa kanka saboda dukkan su daraja su guda ne la mufarriqu baina ahadin min rusulihi ba daidai bane musulmi ya ɗauki labarin da bai inganta ba ya danganta shi da annabin Allah ba annabi ba annabi shu'ayyu bane kamar shi tuhira inda kafirin minan nas yace kamar yadda mutane da yawa suka dauka fa inna hadha qawlun lam yadull alayhi dalilun al-imam sa'di yace idan kace mahaifin yaran shine annabi shu'ayyu yace baka da wata hujja sam sam wa kayatu ma yakunu anna shu'aiban alaihi salam qad kanat baladuhu madiyana annabi shu'aib babu shakka birninsa birnin madiyana ne wa hadhihi alqadiyya jarat fi madiyana sannan abin da ya faru ga annabi musa a birnin madiyana to shine sai aka yi kokarin alakanta su alhali ba ɗaya bane kar mu manta cewa annabi shu'aibu yana kusa da annabi ibrahim annabi shu'aibu alaihi salam zamaninsa yana kusa da annabi shu'aibu shi yasa annabi shu'aibu yake cewa eh, mutanen annabi lutu wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba su zama masu nisa gare ku ba domin tsakanin zamanin annabi ibrahim da annabi shu'aibu ba dadewa suna kusa kamar yadda ka san tsakanin annabi muhammad da annabi isa alaihi salam kusancin ma ya fi haka domin tazarar ba ta da yawa to amma alai musa fa musafa ba wai dan annabi ibrahim bane ba jika na kusa bane jika ne na nesa saboda haka ka alakanta haduwar annabi musa da annabi shu'aibu wanda ba karamin kuskure bane annabi shu'aibu zamaninsa ya fi kusa da zamanin kakan annabawan banu isra'ila wato shine annabi ibrahim alaihi salam amma dan an ce gari guda wannan ba abin mamaki bane yanzu misali garin makka ai annabi isma'il ya taba zama a garin makka annabi isma'il ah, da shi da mahaifinsa annabi ibrahim suka gina ka'aba ana nan ana nan annabi muhammad shi ma aka haife shi a garin makka kaga makka ta zamanto da daddiyar birni da daddan birni wanda manyan annabawa sun kasance a cikin to haka madiyan ne madiyan birni ne daɗaɗɗen birni ne wanda an taɓa samun wani annabi misali a zamanin da abu ya faru an halaka mutanen garin daga baya fa mai yiwuwa mutane suka dawo zama a garin har kuma Allah ya kawo zamanin da annabi Musa alaihi salam shi ma ya shigo wannan shine alfaji yace fa ainal mulazamatu bainal amrayn fa innahu ghayru ma'lumin anna Musa adraka zamana shu'aib babu wata hujja imma ta ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah wanda yake nuna cewa annabi shu'aibu ya taba haduwa da annabi musa babu wannan hujja ba a taba samu ba babu hadisi babu aya fa kaifa bi zamanin ma ba ɗaya ba ne bare kuma ce sun haɗu jiki da jiki walau kana zalika ar-rajulu shu'aiban da dai wannan mutumin annabi shu'aibu ne la zakarahu Allah ta'ala babu shakka da Allah ya faɗa wala sammat kul mar'atani waɗannan yara da za su kira shi saboda idan aka ce babansu annabin Allah ne ba za su goye ba da lokacin da suka za ce ba babanmu shu'aibu annabin Allah yana kiranta ma su faɗa sun ce babanmu yana kiranka saboda ai za su kira babansu zai da siffa mafi ɗaukata saboda daraja ma'aikinsu idan da a ce akwai wata siffa da ta wuce kalmar baba da za su gaya ma annabi Musa alaihi salam na ɗaya kenan na biyu shi kanka Allah madaukaki da ya faɗi sunan annabi Shu'aibu a labarin nan da zakarahu Allah ta'ala ah, wa qad ahlaka Allah qaumahu bi takzibihim iya wa lam yabqa illa man amana bihi to idan ka dubi tarihin annabi Shu'aib asali Allah madaukaki ya halaka waɗanda suka karyata shi amma waɗanda suka yi imani da annabi Shu'aib suna nan da rai فأعاذه الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم مثالي مقدرة النبي شعيب مقدرة النبي شعيب النبي شعيب a lokacin da ya mutu wa'azi mutanen gari sun karyata aka hallaka wasu aka bar wasu to waɗanda aka bari ai kaga duk musulmai ne ko kafirai gaba ɗaya an hallaka su to idan kuwa da annabi shu'aibu ne anya mutanen garin sa kyale yaran annabin Allah suna kiwon dabbobi idan da a ce mabiyan annabi shu'aibu ne mutanen kirki yarhu li bintai nabiyyihin su yadda ‘ya'yan annabi suna kiwon dabbobi sannan baya ga haka idan an zo gefen rijiya su hana su ruwa kana ga zai yiwu a ce mabiyan annabi shu'aibu su ne suke garin madiyana annabi shu'aibu yana garin madiyana annabin allah ne kuma abinda labari ya tabbatar Allah ya hallaka kafiran an bar muminai ne zalla to amma annabi shu'aib Musa da ya taho gari ya tarar da mutanen gari sun hana dabbobin yaran nan ruwa kaga mutanen garin ba mutanen kirki ba bane ashe kaga kenan ba mutanen annabi ba ne. so dalilai suna da yawan gaske waɗanda suke nuna cewa ba annabi shu'aib bane alaihi salam ah, daga cikin waɗannan dalilai in ji al-imam Sa'di yace ba zai taba yiwuwa annabi Musa ya hadu da annabi Shu'aibu annabi Shu'aibu yace ka min kiwon shekara goma annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul ba a kawo annabi Shu'aibu kusa da annabi Musa ba a kawo annabi Shu'aibu darajarsa ba ta kusa da darajar annabi Musa alaihi salam har annabi shu'aibu ya yarda annabi musa ya mar kiwon shekara goma abu ne wanda ba zai yi ba ba ma annabawa ba ka kaddara a zamaninmu na yau malami da ya fika ka ɗauke shi haya yana ma aiki in dai an san darajar ilimi ba zai yi ba ba zai yi ba to bare a ce maka annabi shu'aibu ya ɗauki annabi musa ya ce ka min kiwon shekara goma sadakin yata sai ka san wannan ma ba zai yi ba sannan وهذا قبل نبوة موسى فلا منافاة على كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير لفظ صحيح عن النبي بعد تقيوا أجسد النبي الله نيبا sai an samu ayaka alkur'ani ko hadisin manzon Allah saboda haka mutum ya ɗauko wata kalma na annabci ya tsora ma wanda Allah bai ba shi ba wannan kuskure to Musa salam

domin inda Allah yana so ya faɗi sunan da ya faɗa qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin su tace wato duk sa'ilin da Allah ya boye suna a cikin alqur'ani karka yadda ka tono in ko ka tono to ka tono mu kanka fitina don za ka yi ƙarya ga Allah idan Allah ya boye suna Allah ya fi mu sanin suna da sunaye amma Allah bai kira sunan ba shi dai abinda Allah ya ce ɗaya daga cikin yaran nan ta ce wa babansu ya abati ya kai baba iska a jirgu wato ka ɗauki wannan mutum ka yi jinga da shi ka yi jinga da shi ya riƙa maka kiwo inna khaira manista a jartar kawiyul amin lallai mafi alkhairin wanda ya kamata ka yi jinga da shi shine mutum mai ƙarfi kuma mai amana ɗaya daga cikin yaransa ta gaya mishi haka wannan tana wa ba a gama annabi Musa alaihi salamu bane duka dukkan alamu a ita ne kadai da baban da ta kira annabi Musa ya taho sai take ga baban wannan mutumin akwai bukatar ka dauke shi ma aiki abu na farko da wannan aya suke karantar da mu tana nuna mana cewa kiwon da yaran suke yi larura ce larura ta sa suke fita suna kiwo yanzu da aka samu mai amana sai yarinya take cewa baba lokaci ya yi tunda an samu mai amana a ɗauke shi ya kama kiwo kaga larura ke nan dama ta sa yaron suke fita kiwo shi yasa da aka samu mai amana take ba ma baban shawara ya kai baba a yi jinga da wannan mutum ya rika maka kiwo domin kwalitin da ake nema na mu'amala duk suna tare da wannan mutumin mutumin nan yana da karfi yana da amana sannan abu na biyu wannan ayar tana karantar da mu cewa annabawa suka yi shawara da 'ya'yansu kafin akwai mutumin da yake ganin ya fi ƙarfin ɗansa ya ba shawara wannan kuskure kai a matsayinka na ɗa bai kamata ka ki ba mu babanka shawara ba idan ka hangi akwai wata maslaha Allah yana iya ba da fahimta ga ɗa bai ba mu uba ba bai kamata ka ji tsoro ba ka ga mace ce fa mace ce take gaya wa baban baba ya kamata ka ɗauki wannan kaga shawara ce ashe ana samun shawara a tsakanin iyaye da 'ya'ya wannan ita ce karantarwar annabawa al-istisharatu bil auladi saboda abin da ake la'akari da shi wato shine hujja yarinyar nan da shi dai mace ce amma ta ba da hujjar da ya kamata eh, babanta ya la'akari da shi ya kamata ah, ah, baba ka ɗauke shi ya maka kiwo dama qualities da ake nema game da mai mu'amala abubuwa guda biyu ne ga karfi ga amana mutumin nan yana da amana ka duba shaidar da annabi Musa ya samu daga shigowarsa gari Allah ka samu dace da shaidan kwarai in ka dubi alkur'ani babu shakka amana siffa ce ta annabi Musa siffar annabi Musa ne wanda ya zo a suratul dukhani wa laqad fatanna qablahum qaum fir'auna وجاءهم رسول كريم الله يا سبحانه النبي موسى da cewa manzo ne mai karimci sai Allah ya ce ne an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin kaga annabi Musa da kansa ya gaya ma mutanen Masar ni manzo ne na Allah mai amana wannan amanar tana tare da jikinsa tana tare da halayensa tana tare da ɗabi'arsa saboda yi sa da ya taho lokacin da za su taho gida yarinya tana gaba nan Musa sha'a kuma baya kaga alamar amana ke. alamar amana kuma ba annabi Musa alaihi salam kadai bane dukkan annabawan Allah suna da amana wanda alqur'ani ya karanta da mu wannan sharadi ne ma littifa'ir rusuli babu wani annabin da Allah zai zabe shi face ya zama mai amana in ba shi da amana ba za ma a bashi manzanci ba ba zai yiwu ba saboda ka ka dubi suratul a'raf za ka ga misalai na annabawa wasu an fito karara an tabbatar da amanar wasu kuma ayoyin sun tunkula magana amma idan ka dubi maganar ka san amana ce kamar annabi nuhu alaihi salam uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ansahu lakum kaifa ce ta amana annabi lutu alaihi salam a suratul shu'ara aya ta 160 zuwa da shida kazzaba qaunu lutin al mursalin id qala lahum aquhum lutun ala tattaqun sai yace inni lakum rasulun amin kaga annabi lutu shi ma mai amana ne annabi shu'aibu fa a suratul shu'ara wanda duk wannan mun karanta daga aya ta 176 zuwa 183 kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين النبي يوسف عليه السلام da Allah ya ba mu labarinsa sarkin gari wa ƙalan malik utuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin sarkin masar gaba ɗaya ya ba da shaidar annabi yusuf mai amana ya samu amana bare kuma annabi muhammad gare kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an riga an sani tarihi ga gaskiya ga amana tun yana karami har ma ana kiransa al'aminu wannan ya tabbata a littafan tarihi za ka gani a fikus sira shafi na 178 lakabin manzon Allah ne tun kafin ma Allah ya bashi manzanci a makka an san shi al'aminu kawai muhammadul amin da an ce muhammadu mai amana kowa ya san shi saboda haka lokacin da Allah ya ba shi manzanci dama sun san mai amana siffa ce ta manzon Allah akwai hadisin Abu Sa'id bin khudri eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mutanen yake ce ma mutanen Makka ala ta'amanuni yanzu ba za ku karba da amana ba za ku karba amana ba wa ana aminu man fi sama'i baya ga cewar Allah da yake sama ya yadda ni mai amana ya ati ne kabar ba hannu wa masa'an saboda haka saboda Allah ya yarda da shi yake turo masa labari safe da yamma amanan nan karka ɗauka ta tsaya ga annabawa wannan amanar tana tare da su mai eh, karka ɗauka nai musa ne kaɗai saboda wannan hali nashi na amana ya take cewa baba ka ɗauki mutumin saboda mai amana ne duk annabawan Allah suna da amana to ba wai su kadai ba mu ma shar'i ne mu zamanto masu amana shar'i kafin imanin mu yayi tasiri a ranar tashin kiya wajibi ne musulmi ya san da wannan saboda mun dauki amana kamar ba komai bace mun dauki amana ba komai bace musamman a yanzu da yake ana siyasa mutum zai dauki alqur'ani ya rantse da Allah kuma lokacin da yake rantsuwan a zuciyarsa ya san ƙarya ne tun bai aji alƙur'anin ba ya san shi mace amana ga wannan musiba ce Allah tabaraka wa ta'ala a suratul anfal aya ta 27 yace ya ayyuhalladhina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kar ku yadda ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah kar ku ha'inci amana kuna sane sai dai a halin kuskure saboda dan adam bai rabuwa da kuskure eh, me yasa cin amana yake da hadari saboda an samu hadisin Abdullah bin Umar wanda manzon Allah yake cewa la imana liman la amanata lahu manzon Allah yake babu imani ga mara amana wallahi in dai ka tabbata ba ka da amana to kar ma ka dauka kana da imani manzon Allah ya faɗa la imana liman la babu imani ga mara amana hadisin yana sahih jami'i sahih hadisi na dubu bakwai da dari da da tara kuma da ba ma hadisi ba in ka dubi alkur'ani ya zo da wannan tsari saboda kai sa a farkon suratul mu'minun sura ce ta mu'minai yanda Allah ya kawo farkonta qad aflahal mu'minun masu imani sun tsira to za ka ɗauka har kana ciki sai Allah ya kirga masu waɗannan sifofi in ka dace da waɗannan su kana ciki alladina hum fi salatihim khashi'una walladina hum anil lagawi mu'riduna walladina hum lizakati fa'iluna والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت Fa فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك fa'ulaika humul adun sai Allah ya cika maganar yace wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kaje ana maganar waɗanda za su tsira a lahira muminai Allah ya ce masu tsare amanar saboda ka da an baka amana ka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim wanda mutane suka yadda ba zai zubar da jininsu ba ba zai taɓa dukiyarsu ba to mumini ne amma idan ana ɗarɗar da kai ana ganin za ka iya buge mutum to da alamar kai mace amana wanda yana sun sulafi sahiha hadisi na 549 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙarfin amana ya yi ta karantar da mu yana mana ishara da cewar alamar tashin kiyama kenan tun daga zamanin annabi za ka ga amana tana raguwa amana tana raguwa har zuwa lokacin da za a neme ta a rasa gaba ɗaya raguwa za ta yi kai manzon Allah yake sallah za ta zama a ƙarshe amana ita ce a farko kuma a yanzu haka muna gani a yanzu haka mun fi rasa amana akan sallah za ka ga mutane sun shiga masallaci ana sallah amma da wayar liman za ta faɗi mutanen sahun farko za su ɗauke su boye aljihu to wani irin sallah ne manzo Allah yake za a dinga sallah za ka ga mutane suna sallah a masallar banza ce saboda babu amana a zukatansu alwala ce mutum yana yi ya bar agogonsa to sai dai ya nemi sabuwa to wallahi ba su duniya ba ne har yanzu akwai mutanen kirki har yanzu akwai mutanen da in sun tsinci abinka sai sun nema sun baka kuma wannan abin mamaki ne wanda in ka tafi madina ka ga har yanzu madina tana da wannan albarka in ka je makka da wuya ka samu amma in ka je madina akwai in ka je madina ka ga haka ka ga mutumin da wanda ya shafa ruwa ka shiga taxi wayar ka ta faɗi duk wannan abin bai wata biyu da suka da faruwa ba wani ke ban labari ya ce sun tafi umura sun shiga mota wayar ta kai miliyan da dubu ɗari hudu wayar kuɗinta saboda haka sun shiga mota sai ya manta sai a shi aljihun wayar bai sa ta da kyau ba sai ta faɗi a kan sirri sun taho harami suka yi ta ibadar su har dai dare tun da ba najeriya ba ne ba zai ringa tsammanin a yi ta kiransa ba an riga an shiga wata ƙasa mutane ba su da wannan layi don haka bai an kara babu wayar ba sai da aka gama sallar isha'i za a koma gida ya lazuba aljihu bai ji waya ba saboda haka suka buga waya sai wani ya ɗauka da larabci yana magana haka ne mutafinka da ba sa ji yana musu faɗa ya ce kun wahalar da tun ne ina nan ina ta jira ku kira ni ku kira ni ku kira ba yana ta faɗa ya ce musu zai taho zai zo ya same su a inda ya aje su su jira shi a wannan gudun. ya taho da tarjinsa ya kawo wayar bashi shi kuma da yake yana da hali sai ya sa hannu ya ciro daloli ya ba shi sai yana kallon shi ya ce kana ganin inda don kudin ne zan dawo ma da wayar ai domin allah ne ya sa na dawo maka da wayar saboda tsare amana da take tsakanin mutum da mutum yanzu neman ka ake a buge a ɗauki wayar kuma waɗanda ke neman ka su buge kaɗin ba maka jire ba ne musulmai kaga manzon Allah ya faɗa mana amanan na raguwa za ta yi ta har zuwa tashin kiyama saboda ka mun fara gani ga 'ya'yanmu na cikinmu a wayi gari amanar sun rasa ta don in ka lura za ka ga iyayenmu sun fi kulawa da amana akan kan 'ya'yanmu a yau to don haka raguwa take yi manzon Allah yake wa yusbihu an-nasu yatabayakuna fala yakadu ahadun yu'addi al-amana har sai an kai lokacin da za a shiga kasuwa ana neman mai amana da kar za a samu wani wanda zai ce to sai kun tafi unguwa kaza akwai wani mutum ɗaya wanda muke ganin yana da ƙarfin hali har yanzu da yana da amana yanzu Allah ya ce idan an je wannan unguwan ma aka samu wannan mutumin shi ɗin ma ma fi kalbihi miskalu habbati khardalin min imani manzo Allah ya ce in ka dubi aikinsa a zuciyarsa babu imanin da ya kai gwargwadon kwayar komayya shi din ma kansa to kaga kenan sai an kai lokacin da babu imani a doron kasa amana a doron kasa gaba daya to wannan kuma karka dauka iyakar lahanin ta kenan amanan nan ba za ta bar ta gare gare mu ba sai in mutum ya shiga aljanna Allah ta samu ya tsarewa don haka yasa hatta kan siradi Allah madaukaki sai ya aje amana zaka ba da shaida kafin ka ketare sirati ka shiga aljanna wannan ya tabbata a hadisin al-Imam Muslim yana hadisi na 195 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana siffa ta yan wuta Allah ka saba mu bari manzo Allah ya bayyana siffar yan wuta yake tabbatar da daga cikin akwai rashin amana to abu na hudu wanda za mu lura da shi game da wannan aya da muka karanta a littafin ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujallal na uku shafi na 494 ibn al-arabi da sauran kamar yadda sauran malaman tafsiri suke tabbatarwa ita wannan yarinya tana ba ma baban da shawara ya dauki annabi Musa alaihi salam a matsayin mai masa kiwo wato yi jinga tsakanin shi da annabi Musa alaihi salam dalilun ala annal baina bainahum inda indahum mashru'a ma'luma wannan ayar tana cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa mu'amala na ijara jinga ka sa mutum ya maka aiki ka biya shi ashe daɗaɗɗen nau'in sana'a ne tun a zamanin annabawan farko wa kadhalika kana fi kulli milla duk wani tafarki duk wani annabin da Allah madaukaki ya aiko shi zaka samu akwai cinikayya akwai mu'amala a tsakani saboda haka za a samu leburanci wani yana ma wani kiwo yana sa wani shi ake ce ma al'ijara hiya min baruratin khalqiyya saboda haka yana daga cikin asali larura ta mu'amala tsakanin mutane kuma maslaha na cuɗanya yana sa a kowane zamani a samu wato cewa a samu harka ta ciwo tsakanin waɗannan mutane da waɗannan ba wannan ba abin kunya ba ne saboda shi kansa manzon Allah shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yaro ya yi kiwo da mutanen makka suna biyan shi ana biyan shi sulalla yana wa mutane kiwo don haka ba abin kunya ba ne a ce maka an ɗauki annabi musa ya yi na shekara goma saboda kurum ya biya sadaki wato wannan shi ke nuna maka duk wahala da ka samu a rayuwa idan ka samu wahala a rayuwa Allah bai ƙi ka ba ba ƙiyayya ba ce ta fi zama alamar soyayya idan mutum kamar annabi Muhammad za a wayi gari yana kiwon awakai a garin maka ana biyansa sulalla idan mutum kamar annabi Musa zai yi ciwo na shekara goma saboda ya biya sadaki babu shakka ba talaucin da za ka samu a yau wanda zai gwada maka cewar wannan Allah ya ƙi ka wato Allah subhanahu wata'ala dan bai ba mu mutum duniya ba wannan baya nuna cewa baya son shi ka dubi sharhin wannan hadisi a Fathul Bari mujallal na hudu shafi na 444 Ibn Hajar yake wa kad ihtajja Shafi'i bi hadhihi al-aya ala mashru'iyyati al-ijara malami na farko wanda ya tsara ilimi na shari'a shine al-imamu shafi'i al-imamu shafi'i da ya dubi al-qur'ani ya dinga tsamo ayoyin shari'a al-imamu shafi'i shine malami farko da ya wannan al-imamu shafi'i da ya dubi al-qur'ani yace shin leburanci a wani a ina muka same shi al-imamu shafi'i yace to ga ayar da ta tabbatar da leburanci a cikin al-qur'ani ita wannan yarinya ta ce wa babanta ka ɗauki wannan mutumin ya zama lebura ya ringa maka kiwo kana biyansa saboda haka sa leburanci ya samu asali daga karantarwar Allah ta baraka wa ta'ala a cikin al'kurani kuma wannan ya zo cikin bayanin al-Imam yana a sunan kubra a mujallal na shida shafi na dari da goma sha shida wannan ya sa imam bukari musamman al bukari ya yi babi musamman yayi babi in ka dubi sahih bukhari babu man ajara ajiran fa bayyana lahu al-ajala wa lam yubayyin al-amala al-imam bukhari yayi babi wanda ya dauki wani a matsayin labora ya bayyana mar aikin tsawon lokaci kai tsawon lokaci amma bai bayyana masa aikin ba dan in ka dubi abin da ya auku a tsakanin annabi Musa alaihi salam da mahaifin yaran nan za ka gane shi yasa uh, muka kai ga aya ta gaba yace inni qala inni uridu an unkihaka فإن اعتمرت عشرا فليعن mahaifin ya ɗauki shawaran yarsa ya ɗauki shawaran yarsa domin ita ta ba da shawara a ɗauki annabi musa alaihi salam lebura ya rika kiwon waɗannan awakai kala sai ya ce ma annabi musa alaihi salam ɓuri uridu an ɗunki haka ihdabna ne, ni na yi nufin zan aurar maka ɗaya daga cikin ‘ya'yana mata biyu ɗin ɗaya daga cikinsu zan aurar maka ala an ni akan cewa za mu yi jinga da kai za zaka mun leburanci samaniya hijaj shekaru takwas hijaj mustaqqa min ismil hajji li'anna al-hajja yaqa'u kulla sana saboda kowace shekara ana aikin haji shine aka ce ah, hijaj ana nufin sanawa ce ya ce ma nan musa alaihi salam ina son in auren maka ɗaya daga cikin yara na biyu din nan a sharaɗin za ka yi min leburanci za ka min kiwo za ka min kodago na shekara takwas wannan ya sa limamu bukari ya ce to kaga an yi yarjejeniya a tsakanin anai musa da dattijan madiyana amma abin da ya faru shine an bayyana tsawon lokacin aiki amma ba a bayyana yawan aikin ba za ka min kiwon shekara takwas za ka min leburanci kawai ya ce ta ajurai za ka min leburanci na shekara takwas to me leburancin nan ba ayyana ba amma kuma sun yarda saboda haka liman bukari ya ce ana iya yarjejeniya a bayyana tsawon lokaci ba a bayyana girman aiki ba wannan sai daga baya za a gama wannan ba ba ne saboda wannan aya ta alkur'ani abin da ya faru inda ake akwai gyara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a kansa to ita wannan yarinya eh, da za a aurar da ita a nan za ka iya cewa an samu hujjar auren dole ba auren dole ba ne ai da farko ita ta ba da ma shawara ita ta ba da shawaran a dauki annabi musa ya yi aiki to kafin baban ya ce ma annabi musa yana son ya auren masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa babu mamaki ya nemi shawararka saboda ai hadisan manzon Allah sun nuna cewar ba daidai bane a yi wa mace aure sai da yardanta kuma ko da budurwa ce sai an nemi izininta idan ta yi shiru shikenan sannan kuma ibn al-arabi ya ce a lokacin da baban yake gaya ma annabi Musa idan yar tana zaune a gurin idan ba ta yi magana ba ta yi shiru to kamar ta amsa kamar misali suna zaune da annabi Musa sai shi mahaifin ya ce in ne uridu an unki haka ihdam na tayya hatai ina son zan auren maka ɗaya daga cikin ‘ya'yana mata biyu ɗin nan ina son zan auren maka ɗaya daga cikinsu yaran suna zaune suka yi shuru manzon Allah ya ce idan budurwa ta yi shuru ta yarda bai kamata ta yi shuru ba ta baba kuma ya za a aurar da mu ga bako kaga za su yi korafi sai suka yi shuru kaga ya nuna sun yarda saboda ka har yanzu dai ayar tana nuna cewa ba a yi auren dole ba to shi mahaifinsa ya ce fa in atmamta asharan idan ka cika wato shekarun sun kai goma fa min indika wannan kuma zaɓin ka ne فذلك minka wa وتبرع laysa biwajibin alayka ni dai ban ce zaka min shekara goma ba takwas na ci amma in ka mai da shi goma to wannan ganin ka ne wa ma uridu an ashuka alayka ni dai bana nufin in kuntata maka satajiduni insha Allah min as-salihin zaka same ni cikin mutanen kwarai insha Allah wannan shi yake nuna maka al'ada daban-daban ce al'ada tana bambanta a sararin duniya abinda kake ganin bashi da kima a wajen wasu yana da kima a ce za a baka budurwa amma sai ka kiwon shekara takwas kaga wannan budurwar sadakin naka ya yi a najeriya ko kuma har ma baban yake cewa ban yi nufin in kuntata maka ba shekara takwas to kaga a zamanin su al'adar su aure tana da daraja saboda kan mace na da tsadan gaske har ma yana cewa to in ka cika goma kaga yana son dai inda hali a matsa gaba to kuma gaskiya duk waɗannan suna ishara da cewa ba annabin Allah ba saboda inda annabin Allah ne ba zai kai haka ba domin in ka dubi yanda surukan manzon Allah yanda suka auri ‘ya'yan annabi Muhammad irin sauƙin da manzon Allah ya musu kai babu shakka ka sani mahaifin yaran nan ba annabin Allah ba ne saboda duk inda sadaki ya tsananta a bisa ga hadisin manzon Allah wannan auren albarkansa yana daɗa raguwa ne to amma annabi Musa alaihi salam a zamaninsa babu shakka al'ada su ba mu sani ba saboda ta kana yiwuwa sadaki a wancan lokaci haka din ne tsadarsa ba mamaki a hakan ma arhani ba mamaki saboda zamanin daban-daban ba amma yana karantar da mu cewar shi sadaki ba yi da tsada komai yawan kudinsa ba laifi ba ne wannan yana karantar da mu haka saboda kaga idan aka ce za ka yi kiwon shekara goma a kan sadakin auren mace kaga wannan ya nuna cewa shi sadaki ba shi da iyaka idan mutum ya ce sadakin yarsa miliyan ɗaya ne wannan ba laifi ba ne in kaga za ka iya biya bismillah sadaki ba shi da iyaka ta sama amma dai abinda manzon Allah ya faɗa albarkan mace ya ta'allaka da saukin sadakin wannan shine kuma karantarwar mu annabi Muhammad so don haka yasa idan aka samu labari kashi biyu ga labarin wani annabi ga labarin annabi Muhammad sai a ce to maganar manzon Allah ta shafe wancan saboda ai manzon Allah dama shine annabi na ƙarshe maganar ta ita ke shafe dukkan wata magana don haka wannan ba hujja bace da za ta sa mutum ya tsawwala sadaki ibn arabi ya ce inni uridu an unsi haka a ƙarƙashin wannan kalma ya ce annabi musa alaihi salam ina son in auren maka ina son in aurar maka wannan ya nuna cewa mace ba ta iya aurar da kanta alkur'ani ya tabbatar da wannan mace ba ta iya aurar da kanta dole a samu wali fihi ardul maula waliyatahu ala zawji wa hadhihi sunnatun qa'ima ba zai taba yiwuwa mace ta zaɓi wanda zai aurar da ita ba Allah madaukaki ya riga ya zaɓi waliyai ga kowace mace saboda ka waɗannan waliyai suke da damar su ba da auren mace wannan kuma shi yake karantar da mu yana da kyau mu zaɓa wa 'ya'yanmu mazan kwarai ba abin kunya ba ne idan wannan mutumin zai zaɓa wa 'ya'yansa annabi musa alaihi salam kaga ya zaɓa musa annabi musa ya ce ina so zan baka 'yata me yasa ya so ya ba mu annabi musa 'yarsa in ka duba dalilai biyu ne na farko annabi musa yana da addini na biyu yana da hali abinda manzon Allah ya ce a lura da su kenan da hali da addini annabi Musa mutumin kirki ne saboda halin kirki yasa wannan dattijan yake sha'awar ya surkanta da shi to idan idan ka zo ka dubi tarihin annabi Muhammad ka za ka ga sahabbansa su ma sun yi aiki da irin wannan sunna shine mutum ya tallata auren yarsa ga mutumin kwarai kaga ya ce ni ina so in ba ka ɗaya daga cikin ‘ya'yana ba abin kunya ba ne kuma a wannan lokaci inda alai musa zai ce ba na bukatar aure a yanzu ba laifi ba ne ba laifi ba ne ya faru da sayyidina umar sayyidina umar kamar yadda imam bukari ya rawaito hadisi hina ta ayyama hafsa yarsa hafsa dama can tana auren wani mutum shi wannan mutumin ana kiransa umar bin hunay bin huzafa as-sahmi wa kana min ashabi rasulillah mijinta dama can yana cikin sahabban manzon Allah ya rasu a garin Madina bayan yakin Uhudu ya samu raunuka da yawa mijin Hafsa akwai riwaya da ake cewa bayan yakin Badar kuma wannan din shine da yawa inda malamai suke rinjayarwa saboda shi ma sayyiduna Usman ya rasa matarsa bayan yakin Badar ruqayya bint rasulillah ruƙayya ta rasu an ana yakin badar mijin hafsa ya rasu yakin badar saboda ka sai sai na umar ya ga ai ga wata dama sai na usman mata shi ta rasu yassa kuma mijinta ya rasu ai ya kamata sai na umar ya latsa usman ko a ko ya auri hafsa saboda haka ya zo ya sami sai na usman sai na usman yana cikin damuwa allah fi hafsa sai na usman ko kana da bukatan auren hafsa ka din kabbar ki ta tuwami fulan ai iddanta ya kare sai na usman ya ce to zan duba dai kaga ba laifi bane ai kaman ciniki ne kai kana fatan Allah ya taimake ka matsiyarka ta samu mutumin kwarai a zauna lafiya ta an zurfi amri sai na umar ya jira aka samu kwanaki ya sake haɗuwa da shi yaya kuma ta ce kai kad ba dali Allah ta zawa da yau haza kai umar yi hakuri ni gaskiya ban shirya aure ba yanzu kaga in kai ne ranka zai baki sai na umar ina ya tafiya sa kawai samu sai na abubakar to yaya abubakar fa hafta dai ta gama abin nan ko dai kana da bukata in kana da bukata ne nan ma sai na abubakar ya yi shuru shi bai ba shi amsa ba banda ma sai na usman saboda kadan sai na umar ya ba shi kwarai ya zai yi magana kuma a yi watsi da shi to duk wannan kewaye kewayen da ake ashe dukkan su sun san manzon Allah yana hari shi yasa kowannen su yake tsoron shiga sai gashi ta zama uwarmu tana cikin ummul mu'minina eh, tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam A mukara aya guda me yake sa da zalika bai da bai قال <clears throat> wannan dai mu'amala yarjejeniya ce tsakanina da kai ayyamal ajalaini qabaitu duk wani ajalin da na zaɓa ciki idan na ɗauki shekara takwas ban yi laifi ba in na ɗauki goma ba za udwa na alai idan na yi takwas ban yi laifi ba idan na yi goman kaga kenan bai cutar ba wallahu alama na kudu wakili allah dai shine wakili akan abin da muke faɗa wato in ka dubi annabawa yanda allah yake ba da labarin su a cikin alkur'ani ka ga annabawan Allah duka ilin da za su gama magana sukan gama ta ne da sunan Allah saboda fatan magana suka yi albarka saboda kai sa nan Musa ya yake cewa wallahu ala ma naqulu wakil nan Musa ya amince kenan zai aure ita wannan kuma an samu hadisi wanda ya nuna cewa karamar ce ba babbar ba ita wannan karamar ita ce ta kira annabi Musa alaihi salam an samu hadisin Abu Dhar kuma an samu hadisin abdullahi bin abbas wanda mazan allah ya ce ya tambayi mala'ika jibrilu ayyul ajalaini ka ba musa wanne ne cikin shekaru biyu na annabi musa ya yi shekara takwas ko goma sai annabi eh, mala'ika jibrilu ya ce akmala kuma wa atamma kuma wannan ya inganta yana su sahiha hadisi na 1880 amma babu inda Allah ya bayyana sunar matan annabi Musa alaihi salam babu shi eh, ya tabbata cewa an wacce annai musa ya aura a kan sadakinta za a yi kiwon shekara takwas ko goma kuma annabi musa ya shekara goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك